sun yi garkuwa da mata manya tare da ƙanana yayin wani hari da suka kai a jihar Borno. Harin ya faru ne a daren Juma'a yayin da 'yan ta'addan suka kai hari Malaharam da ke karamar hukumar biyu wurin karfe ɗaya na dare. Majiya daga jami'an tsaron ta tabbatar da hakan. Malaharam na da nisan kilomita kalilan daga Dambuwa, amma kuma kilomita tamanin da bakwai ne tsakaninta da Maiduguri, babban birnin jihar Borno. 'Yan ta'addan sun yi awon gaba da kayan abinci,